وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau ishirin da biyar ga watan biyu watan safar hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in akwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. قوله تعالى بل قالوا مثل na قال الأولون Allah ta'ala ya ce rabu da wa'annan kafirai bari wancan maganan masu taurin kan nan sun faɗi misila ma kwalar awalin irin abun da kafiran farko suka faɗi maimaita maganan su kai guda kalu a izamitna wa kunna turaban in mun mutu muka zama turbaya wa izaman a inna lama baosu? yanzu mu waɗanda za a sake taso da mu ne kaga tambaya ce ta inkari ba tambaya ce ta tabbatarwa ba lafzu bal huna lil ittirabi ma'ana kama a ce ma tsalle ne baro wani wuri ne a koma wani wuri ana cikin wata magana aka tattara aka ajiye ta gefe guda ka ce gashi dai gashi dai gashi da ke magana wal ma'ana abin da ake so a gane a ciki sakon da ke ciki annal kuffar alladhina kazzabu nabiyyana sallallahu alaihi wa sallama kafiran nan da suka karyata manzon mu قالوا مثل ما قالت الأمم قبلهم sun faɗi kwatankwacin irin abin da al'ummun kafin su suka faɗi min inkarin ba'afi لأن الاستفهام في قوله فإذا كفها إنا لمبعوثون إنكار منهم للبعث إنكارين موص القيامة فيه wal’aya su dalato ala inkarihin ayoyi da ke nuna inkarinsu lilba a fi tafiratu wannan ɗaya ne da daske ka ƙaulihi ta'ala ma'anuhun man yi fi la'izama wa shi a ga istifa mai inkari wa zai iya raya kashi bayan ya murmushi ga auren su sai ake babu wa ma وما bima بمبعوثين mu ba wa'anda ake tadawa ne ba in muka mutu wannan da ake ta mutuwa masu mutuwa ga wa'anda za a tada su ne ba a tada su wa ma nahnu bi munshari da ba'su da na ne ainihin mu ba waɗanda za a tado da su ne ba illa an suka haɗu ce ba a so tashin nasharo motsawa a tafi amma dai asali abu ɗaya ne wa an anhum a iza kunna iza man nakira قالوا تلك إذا كرة yanzu bayan mun zamo kasusuwa rukakku na khira ya ce za a ta da mu kayi Filka idan da sun khasira wannan dawowa ce ta bakwa dawowa ce ta ƙarya dai in muna kirgawa banda waccan aya na wakil man yi zai yi la'izama wa ma na hannu ko biyu ne inna lama ba'uthuna ay wacce ta sama eh doa hada ada ita eh wa ma nahnu bi munshari kunna izaman nakhira nawa diu wal ayatu bi mithli hadha ayoyi masu nuna irin wannan wannan an kawo shi ne ala sabilil istishari irin wannan wannan wannan fi inkarihim al-ba'sa kathiratu wa kad bayyana fi suratul al-baqara mun yi bayani cikakke a suratul baqara fil kalam ala qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum وفي أول سورة النحل فيما أني مغنى وغيرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت وأوردنا منها كثيرا منكاو مغنغنو حجوجي ديوة يعني إيه، معنى كثيرا كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقوله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه بيو شيني وندا يكي كي حالي تنن سنن زي داو دشي كما حق مي سو كيني اغريش وقوله تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث اذا كنا قد تنتاشي فانا خلقناكم بالتراب Wa uba hana fargatka Baraahida? A wurin sai da muka kawo hujjoji irin a tantance kaba hujjo kaba, a tantance hujjo kaba hujjo a ko'o. Wa rara akan tashin alƙiyama. A Aliyu, na lal a halarci. na nuna tashin alƙiyama, ina na nuna tashin mutane ba da lemauke. wa aktarna min zikril ayati dalla mun yi yawaita ta kawo ayoyi masu nuni ala dalika fa agana wancan ya wadatar a ainihin fa agana zalika an ta tsawili wancan kasan din ya wadatar daga tsawaitawa a nan sai a nemi wani abun wanda ba a yi bayaninsa ba a tsawaita وقوله تعالى في هذه الايه أإذا متنا قرأ نافع والكسائي بالاستفهام أإذا متنا وهذف عن همزة الاستفهام wasu abun nan wasu sun cire hamzar ta tambayan fi a iza a inna lama ba'oto na balkara inna lama ba'oto بسيجة الخبر سيجة العباري أكي ممومة وان وان أكي تدواني بدلالة الاستفهام الأول على الاستفهام الثاني المهذوف وقرأه ابن عامر من القراء بالعكس فهدف حمزة الاستفهام من إذا وقرأ إذا بدون الاستفهام بدون وأثبت همزة الاستفهام في قوله فإنا لمبعوثون وقد دل الاستفهام الثاني المثبت في قراءة ابن عامر وعلى الاستفهام الأول المحذوف فيها ذاك قراؤه إيه؟ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وهمزة بالاستفهام fihima ma'an. A'idha mitna wa kunna turaban wa itaman fa inna la mabahuru wa hum ala usulihim. Nanang akan ka'idah su fil hamzata ini. Fanafi'u ubnu kathir wa abu am isashilu nasadiyah. Saya ajata imma ajata amaisi tayaku. ko ai dogon ja wal baquna yuhaqqiqunaha wa adkhala ainihin qalun daga ɗaya daga cikin masu kirawi abu amur kenan wanda shamu a cikin amirin halifan mana haifin alhamdulillah ne wa kara albaquna bil asri su kuma suka gajarta jan dun alifi وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم مثنى بكسر الميم والباقون بضم الميم مطمة مطمة وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وجه كسري الميم جسم ده يسمع كميم كسرة بسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم والنفس وأوضحنا مكفية مكانا وجه وجهه gayaka gaya ma'a ba'd shawahidi tare da wasu daga cikin dalilai al al-arabiyya wanda agana zalika an i'adatihi huna wancan ya ga ya wadatar a fashi maimaita shi sai sai an kari yau da kira'o'i kuma na ganin ikamata mutum wannan in yi tafi na da lisa